Kalangu, Masu sauraro barkamu da warhaka yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa bari mu soma da kanun labarun. Yau da saye ne aka soma jarabawar Bakaloraya aji na shekara 2018 a ƙasar Nijar. haka za ku ji yadda shari'ar 'yan horar hula ta kasance a wadda aka yi anan birnin yame a cikin rahoton musamman za ku samu masaniya ga ma'anar wato kekiyar shari'a tsakanin kasashe biyu to madalla masu sauraro gungu muhammad ɗanta ke muku sallama sai kuma a gyara zama a sha labarun dalla-dalla Yau da sahi ne a faɗin ƙasa baki ɗaya aka soma gudanar da jarabawar neman takardar bakaloriya aji na shekara ta 2018 cikin masu jarabawar kimanin dubu sittin akwai fiye da dubu goma sha takwas na ɗiya mata a cikin wannan gasar yan takarar an rarraba su ne a wuraren jarabawa daban-daban guda 125 shimfiɗar ƙasa baki ɗaya a cewar ministan ilimi mai zurhi yahuza sadisu wanda aka baiwa izinin zartar da jarabawar sun jimilci mutum dubu babin bpc technique kasu dubu da suke babin back professional kuma sun tashi 383 kuma a bana an samu ƙarin 'yan jarabawar har 13 idan aka kimanta da na bara. A birnin Tilaberi ne ministan ilimi mai zurhi ya saka usul ɗin soma jarabawar bakalori a aji ta shekara 2018 a yau da sahen nan. Dukkan wato bukatun sun daidaita domin gudanar da wannan jarabawa a cewar minista Yahuza Sadisu bari mu saurare shi. Shekara ce wadda kamar yadda kowa ya sani an fuskanci matsaloli masu tarin yawa inda wasu ma suna tsammanin ai wannan shekara za ta zama shekara ta shal to amma cikin ikon Allah kamar yadda gwamnati ta yi alkawari wannan shekara mun samu an ceto ta muna muna godiya ga malaman makaranta muna godiya ga shugabannin makarantu ga su kansu dalibai ga duka wanda suka kawo gudunmuwa aka cin wannan nasara kuma mun kira gare su kowa ya yi aiki da karhin shi kar mutum ya kuskura ya je bi ta rauni hanya don ya samu wannan jarabawa duk wanda ya kuskura aka kama shi da barauniya hanya abin da ake ce ma fraud to akwai matakan da aka ɗauka wannan kuma tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan duka saboda haka doka za ta hawa kan shi a rike da cewa baka teknik ne maimakon bpc teknik yan horon hula da sauran wanda aka zargi da gudanar da zanga-zangar da aka ma hani jiya ne aka kammala shari'ar tasu ana wato sauran kes sha biyun dare ta buga ne alkali mai wato kariyar gwamnati ya bukaci kotun ta hukunta Nuhu Arzika, Musa Cangari, Ali Idrisa da su yi zaman kaso kowane ne a shekara hudu ba wani waiwaye. Larwana Abdurrahman shi kuma ya ci kason shekara guda. An ɗau wato dogon lokaci dai ana wa wa'annan mutane 20 shari'a bari mu saurari Maitre Ahmed Mamman ɗaya daga cikin lauyoyin nasu. La peine requise ce n'est qu'une proposition du ministère public. Hukuncin da aka furta ba komai bane illa shawarar bangaren gwamnati. Na yi amana cewa kotu mai zaman kanta kuma ba ta goyon bayan kowane bangare ba za ta yi aiki da shawarar bangaren gwamnati ba. Kai kuma banda ba su aikata laifin da ake zargin su da aikatawa ba. Ya kamata a gano cewa babu gaskiya a cikin bayanan takardar da ta kawo su a gaban kotu. Muna tsammanin kotun za ta saurara muna dangane da wannan rashin gaskiya da muka nuna cewa an yi a cikin wannan lamarin shari'a. Za a bayyana sakamakon shari'ar a ranar 24 ga watan Juye da ake ciki. Ta la'akari da dokokin shari'a ina da kwarin gwiwar cewa za a sallame su a ranar 24 ga watan juye amma idan akwai wani hannu a cikin lamarin komai na iya faruwa kenan ba za mu rungume hannaye ba za mu ci gaba da kokowa domin wannan shine aikin lauya a gaban rashin adalci tilasta mu tashi tsaye kuma shi kun ga irin yadda dukkan huskoki suka kasance cikin damuwa shekaru uku ne za su yi maimakon eh, shekara hudu kamar yadda muka bayyana a birnin difa ranar juma'a nan ne aka kammala shari'ar da aka ma mutanen da ake zargi da kasancewa 'yan boko haram al'ummar garin ta bi sau da kafa gudanar da shari'ar wasu daga cikinsu sun bayyana ra'ayinsu mutari muhammadu fasara mana ra'ayin nasu da wakilinmu lawan bukar ya aiko mana. Shari'a dai ta yi aikinta. Eh haka ne jama'a sun yi ta cece kuce saboda da farko jama'a sun yi tunanin cewa 'yan ta'adda ne da suka tarwatsa mu suka hallaka mutane da dama. Gwamnati ta sake su. Amma a zahiri jama'a ba su fahimta ba. Ya dace a bi hanyoyi masu tsawo kuma gwamnati ta ɗauki kwakwara matakai na amincewa da irin waɗannan mutane a cikin al'umma. A ne mai kyau da aka aka sake su saboda a wani bangare ba su da hannu a cikin harkar. Ala kulle hali dai waɗanda ba mutanen kirki ba an kulle su. Kenan ba abin da zai hana a karɓi waɗanda aka sake a nawar ayin. Ina ganin bawan Allah da bai ciye sha ba bai dace a tauye masa rayuwarsa ba. Kuma waɗanda suka ƙare su kamar duka wani mai laifi ne. Idan ya ƙare kasansa ban ga wani laifi ba idan aka sake su. cikin yankin sahel a shimfidar kasashen mambobin kungiyar tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma yomowa rishin kwanciyar hankali na tsanantawa a halin wato samun abinci ga mazamna yankin da suka jibinci mutum miliyan biyu. ƙararrawar sanarwar da ministocin noma suka yi kenan ranar litinin a zaman taron su a nan yame nafisa sifo ta yi rahoto a kai asuman shina wai menene damuwar ministocin Ministocin sun nuna damuwa dangane da yanayin rayuwar mutane miliyan uku da rabi da ke fama da karancin abinci a kasashen Burkina Faso, Mali, Nijar da Senegal. Mutanen na cikin matukar bukatar taimakon abinci ba tare da bata lokaci ba tsakanin watan Juwan da watan Ut. kamar yadda kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa a AFP ya ruwaito a ranar goma ga watan Juye, wato lokaci mai tsanani. Shi dai wannan hali na wuyar rayuwa yana faruwa ne a lokacin da abincin da aka samu a shekara ya ƙare zuwa lokacin girbar abinci na sabuwar damana, wato lokacin da rumbuna suka kasance Kongo. Ministocin sun bayyana cewa kasashen kungiyar Imowa sun sami sama da tan miliyan 23 na kwayar abinci dangin hatsi da sauransu da kuma sama da tan miliyan 24 da rabi na kayan abinci dangin sayu. kamar doya da sauransu a shekarar 2017 amma wannan adadi na abinci bai isa su ciyar da al'ummominsu a cewar kwararru Ƙungiyar Imowa ta kumshi ƙasashe kamar Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal da kuma Togo. A gaida Asumana Shina. A cikin gundumar dogon dutse a wato a cikin kasuwanni ana samun tsabar abinci dai da rangwame sosai babban wato babban da shekarar da ta shuɗe faduwar farashin ya danganta ne da shishikai da dama bari mu saurari usman garba ciwake shugaban gidan gona na gundumar dogon dutse Idan kuka ɗauki misali hatsi ana sayar da kilonsa a kan dala hamsin maimakon dala arba'in da tamma tamanin. Kilon dawa dala arba'in da hudu maimakon dala arba'in da tamma takwas. Masara dala arba'in da tamma arba'in da biyar maimakon dala arba'in da tamma tisa'in a shekarar bara. Alhali kuwa idan kuka ɗauki abincin da aka samu a wannan shekara bai kai na shekarar bara ba. Abin da ya kawo wannan shine sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa da ba a tsaida ba a cikin wannan yanki na department ɗin tamu da kuma rarraba abinci kyauta ga waɗanda ba su da ƙarfi da aka ƙaddamar da dai sauran ayyukan waɗanda jama'a sukan iya yi su samu kuɗi daga baya su zo su sayi abinci. A wani bangare kuma dangance da safkar damanar da ta shigo wasu yankunan ƙasar Nijar sun yi nisa ga ayyukan noman gonakansu ko kaka lamarin ya kasance a gundumar mayayi cikin yankin maradi ga amsar da shugaban gidan gona na gundumar mayayin Zainaidu Gudanau ya yi mana. karshen wanga watan na juwan ga lissafin da muka yi duka garuruwan nan 177 na kwamin nan takwas ta mayayi sun kare shifka hatsi kuma hatsin na matsayin shi wani yana nan ya hoto ya dago kuma wani ya kai ga aihuwa kuma mutane wasu na nan ma suna ta cira abin da ya shahidawa dawa da ita da wake da gujiya da riɗi hal yanzu dai sai mu ce shuka bata yi da kariya ba dangance da gwamnati da masu hannu shi an sami irirrika na wake na hatsi na dawa wanda aka bamu kuma irirrikan nan an sa su a hannun wa'anda ya kamata a kan lokaci gwamnati nan da masu hannu da shuni suna nan suna taimaka ma al'umma A ranar Litinin zuwa ƙarshen wuni ne a zandar wata wato ramta da gudu a bika tsakanin wata motar sarandin esansi da motar birgal ta duwan ya haddasa rasuwar wani da ke cikin motar da aka kora. Gwamnan zandar ya bada bayani yadda al'amarin ya faru. Mutari Muhammadu ɗauke da fassarar kalamun gwamna Isa Musa. Daga mata mai ne akwai wata tawagar motoci goma da ake kira ruwa-ruwa suka shirya na cewa ko a bari su huce ko kuma a kashe su kuma su kashe. Masu motocin takwas da suka ga irin matakan tsaron da aka ɗauka sai suka sake hanya. Motocin biyu ne suka ke ta shinge suka huce. Da aka bi su ne motar ɗaya ta yi aron gama da ta jami'an duwan motar ta lalace ga baki ɗaya. Ɗayan kuma da ya shigo birnin Zandar ya yi ƙoƙarin shiga wata kwana sai bugi turken wutar lantarki sai motar ta kama da wuta. Su biyu ne suke cikin motar ɗayan ya ƙone ƙwarmamus. Wannan sana'ar fa doka ta hana ta, amma wasu suna kewaye dokar da aka gindaya. A gaida mutari Muhammadu. a fannin wasannin motsa jiki kasar faransa dai a cikin tarihinta aji na uku ke gada take cimma matsayin karawar fina ta gasar kofin ƙwallon ƙafa ta duniya. Wato gwarzayen Didier Deschamps dai a jiya ne a yayin karon demi final ta farko da suka yi suka ci Diable Rouge na kasar Belgium da ci guda mai ban haushi a hilin ƙwallon ƙafa na St. Petersburg. ragar da suka sanya wato kadawar mintuna da ɗaya ga wasar samuel umtiti ɗan asalin kamaru mai tsaron tsakiya na tawagar shine ya zura kwallon bayan su wato bayan karon tsakanin wato kurasiya da ingila yau da marece za su sanin abokin karawarsu ga wannan final ɗin a nan gida kuma niger karo na hudu na wato kwata fina a nan yame wanda aka yi bayan wato sun tashi baram tsawon lokacin karawar ISN Nijelak ta samu cin nasara a kan IS Police biyo bayan wato shafin nau'in daga mai bugawa sai mai tsare raga inda ISN Nijelak ta zura kwallo biyar IS Police ta zura uku. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba biyu da 92.8 zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Labarin na zo muku ne daga nan Studio Kalangu anguwar kwara Kano a birnin Yame. Biyar ga watan Juni da ya shuɗe a birnin Paris aka rataba hannu ga yarjejeniyar haƙa hulɗar taimakekiyar shari'a tsakanin ƙasar Nijar da Faransa, wato shine ma'udin maraicen yau. ko mine ma'anar wato wannan kalma da halayen da ke amfani da ita nan fure ahmed ya firanta da dr ahmadu adamu bashir mai bada darasi a jami'ar tolon kasar faransa ga fasar kalamun nasa daga bakin asumana shina L'entraide judiciaire, par exemple, suppose simplement l'assistance mutuelle entre les, autorités judiciaires. Taimakekeniyar shari'a ah. na nufin taimakon juna tsakanin hukumomin shari'a na kasashe biyu. Haka na nufin yau a cikin wani al'amarin bincike na shari'a wani alkali na kasar Nijar na iya buƙatar taimakon wani alkali na kasar Faransa idan ta kasance a cikin bincike akwai buƙatar samun wasu bayanai na hujja ko na shaida. Haka ne ake nufi da taimakekeniyar aikin shari'a. Aiki tare ne tsakanin kasashe domin samarwa juna da labarai na shari'a da kuma musanyar fasaha da kwarewa dangane da batun turo ƙeyar wani mutum da ake bukata daga wata ƙasa. Ƙasashe na iya rattaba hannu kan yarjejeniya ta hanyar hulɗar su ta diplomasiya domin tura ƙeyar mutum saboda dalilai na shari'a. Domin wannan batu wani tsari ne na shari'a da ke baiwa wata ƙasa damar neman a turo mata ƙeyar wani mutum da ake tuhuma da aikata wani laifi ko kuma aka yi masa shari'a domin a hukuntar da shi ko kuma mashara'anta ta saurare sa. Ainihi babu irin wannan tsari kai tsaye tsakanin ƙasashe. Ana samar da shi shine ta hanyar cimma yarjejeniya wannan ne yake baiwa kasar Nijar damar ta tambayi kasar Faransa ta bata wani mutum da take son ta yi wa shari'a domin a gurfanar da shi a gaban kotu ko kuma a aiwatar masa hukuncin da aka yanke masa komi ya danganta da abubuwan da aka tsaida a cikin yarjejeniya amma baki daya batun turo kiyar wanda ake tuhuma daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa saboda harkar shari'a sai ya kasance ba za a yankewa mutumin hukuncin kisa ba idan akwai yiwuwar yankewa mutum hukuncin kisa ba a tura kiyarsa zuwa kasar da ke bukatarsa ko kuma idan kasar da aka bukaci ta ba da mutum ta gano cewa lamarin na siyasa ne tsantsa ko kuma akwai dalilai da suka shafi siyasa kasar na iya kin ba da mutuna da kuma kam ka zo ƙarshen labarin da harshen hausa a maimadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku anan nike muku salama ni na ku dan badan da allan malamin gungu mu lafiya